وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوه وفي آذانهم وغرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحفظ عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منا يرمو دا جوليا دا جنجنا دا الله مقو كتنساتي وان دا يكاو اليوم اوانا اليوم كما دا ايا وقت دا قارا ya ba mu ikon haɗuwa a wannan wani wato wannan babban masallaci inda malama na kuma abokaina suke gabatar da tafi daidai a irin wani lokaci wanda yake idan ba manta ba sati uku zuwa sati hudu da suka gabata mun dan gabatar da darasi a nan wato a matsayin riko ga mali saboda wani uzuri da ya kama kuma tare da haka sai ga shi kuma yawancin in dawo in dan ce wani abu wannan tare da cewa zara ta ne amma kun da cikin aiki na kuma ana tare sun karɓi wannan kira din wani mawaƙi yana cewa muhimmi lahum wa junahum falatu ka anna fasiruha fazar al-halim ina shawa ina tsawana a ce mun zama abu guda mun haɗu amma kuma wa junahum falatu tsakanina da su akwai tazara akwai daji mai yawa ka anna fasiruha fazar al-halim ka ce filin da a tsakanina da su ka ce kirjin mai haƙuri ne to a taƙaice wannan sun sayo ne a layi ne amma ba dan iyawa ba ko don kwarewa ko don zama mun yi kunnen doki da su fure a matsayin wato tafiya tare da kuma ba da gudunmawa game da wannan aiki nasu Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu da abin da zamu bi kuma ya taimake mu da aiki da abinda za mu ji kuma ya sanya wannan karatu daya daga cikin hanyoyin da za su yi sanadi tsaya a gare mu a ranar alkiyama kamar yadda aka aka sani wato wannan tafiya yana kasancewa a cikin suratul isra kuma kamar yadda aka ji Allah ramma ya karanta wato ya tashi akan da 46 wanda yake a nan ne za a tafi kamar da aka yi mun bayani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi mana jagowa a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza qara'ata al-qur'ana idan ka karanta al ƙur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا sun musanya sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi bani da ranar alkiyama ba wato rijarun makura wani shamaki wanda zai shiga tsakaninka da su wannan hijabin da zai zama tsakanin manzan Allah da kafirai a wancan lokaci malum sun tattauna cewa hijabi ne na ma'ana to Allah subhanahu wataala zai kare annabinsa ba za su iya cutar da shi ba tare da cewa wannan alƙur'ani da yake karantawa ba su san yana karanta shi wasu malama suka ce a'a wannan hijabin hijabi ne na idanu wanda Allah subhanahu wataala zai wato sanya gare su ba za su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda sun kawo wannan kawai sun kawo wani akar duk da yake malama sun tattauna a kan ingancin sa cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta Alƙur'ani? sai matar Abu Jahal ta zo tana alfahari da cewa a gwada mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta ci maka zarafi ta ci maka mutunci abubakar radiyallahu anhu yace ina zaune tare da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ni ta gani ta tambaye ni amma ba ta ga Manzan Allah ba Allah ya mutu mata mafi a idanu ba ta gan shi sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wannan matar ta zo tana neman ka amma ta kasa ganin ka Sun ce ai lokacin da ta taso na karanta ƙur'ani ne Shi shine abinda Allah subhanahu wataala yake cewa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mawqura to wannan shi ne wasu malama suka tafi akai amma da tabbas kariya Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa zai ba ki kariya kamar yake cewa wallahu ya ya'lamuka minan nas na'am to nan malam yake fassara mana wannan ayar yake cewa ai sa'iran أساطرا لك عنهم فلا يرونك إذا أرادوا قتلك إذا أنت نير كشفك يا رسول الله تزام سنة ونشنجي ونهجالي وأن كيهانة تزنك ملك والقرآن والقرآن هنا مطلق في أي مكان منه قرأه وهو حفظ yake cewa a nan da Allah ya ce wa idza qara'atil qur'ana na ambata alqur'ani ma ne ce nan Allah subhanahu wa ta'ala ya shi ne amma yana nufin sake ba dole daga farkon sa sai karshen sa ba a ko ina ka karanta wannan alqur'ani zai zama ma sanadiyar shamaki ga dukkan wanda bai imani ba wannan a takaice mala na nuna mana cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama kariya ga manzan sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda muka sani alqur'ani kariya ce ga dukan wato sharri sawa'an wannan sharrin na dabba ne ko na mutum ne ko kuma na cuta ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake bayani wani nunazzilu alqur'ani ma huwa shifaa'un lin-nas wa rahma wa la yazidu illa khasara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun tabbatarwa daga cikin wannan alqur'ani abin da yake zama waraka da kuma kariya da kuma rahama ga masu imani amma ba abin da zai kara maka furai wato sai ta tsaya da hasara Allah ya kare mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وجعلنا على قلوبهم ربهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا to Allah ya ce cewa waje alna ala qulubin ma'akinna wa'annan wa'anda ba su imani ba da Allah da ranar alkiyama wato ka karanta alkur'ani amma kuma sai mu sanya a kin natan wani rubi wato da ga zukatansu an ya tsahuhu ma'ana wanda zai hana su fahimci wannan littafi su fahimci alkur'ani shi ne ma lafi ai an ya tsahuhu alqur'ana ai fala ya samu hu ba za su fahimci abin da kake karanta musu ba laula yastati'una an yatafakkaru yake cewa aula ya tsibuna an ya tafakkaru fi tsariƙin lati ya hujjuna fiha fi qatlihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama ba su da iko na su gano wace hanya za su cin nasara ga kashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin sakamakon mutumin da bai imani da alqur'ani ba cewa Allah zai sanya rufi da kunnansa wato sai zama ya kasa fahimtar wannan littafi din shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake cewa aqra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah waja'ala ala sam'ihi waja'ala ala karanta mana أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون to anan sai Allah subhanahu ya bayyanar da aibin wato mutum ya ji gaskiya ya kasa aminta da kuma yadda da ita da aiki da ita sakamakon abin da zai biyo baya shine Allah subhanahu wataala rufe zuciyarsa ba zai fahimci da yawan aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saba kasuwa shine a cikin wannan aya Allah ce afara aita mani ta ilahahu hawa shin ko kana da labari mutumin da ita saba ilahahu hawa ku yarda kisan zuciya ce abin bautarsa na abdullahi bin abbas yake cewa an yi takalimi da ta'akiri ittakhadha hawahu ilahahu ya ɗauki son zuciya ce shine Allah sa yake bauta ma'ana umarnin da zuciyarsa ta yi masa na ra'ayinsa shi zai gabatarwa bisa ga umarnin Allah da manzansa sai Allah ya ce sakamakon haka wa abullahu ala ilm sai Allah ya batar da shi ala ilmin a bisa ga ilmin da Allah ya ke da shi na azalciya wannan ba zai amfana ba da abin da muka tabbatarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa abullahu ala ilm Allah ya batar da shi ga gaskiya bayyana daidai ce da shi amma sun ya kasa abin da ya kasa yadda da ita wa qatama ala sam'ihi Allah ya rasa abin nan jinsa ba zai saurari gaskiya ba wa qalbihi da kuma zuciyarsa wajen ala ala musali da shawa Allah ya sanya rufi ga idanunsa ba zai gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar ya hadishi min ba'dillah to wane ne ya isa ya shirya da shi in ba Allah ba to shi kuma Allah ba zai shirya da shi ba ya batar da shi saboda ni saboda zai kan duniya to shi ne ana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa Allah ala qulubihim akinatan an yafqahu sai Allah ce wa fi azanihim a cikin kunnuwan su mun sanya waqara wato shi ma wani rufi wanda yake ya hana wato gaskiya ta shiga cikin kunnuwan su wanda za su fahimci su amfana da abin da muka saukar zuwa ma annabi mu sallallahu alaihi wasallam shine malaki tsaqilan fala yasma'unahu ai ba za ku saurare shi ba wannan Alƙur'ani ba za ku fahimci shi ba ba za su aiki da shi ba sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza zakarta rabbaka fil qur'an idan kuma ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wahdahu shi kadai wallau ala adibarin nufura sun su juya suna masu bijirewa ga yadda da abin da ka zo da shi wannan ma'ana wa idza qara'a wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu idan ka ambaci ubangijin ka cikin qur'ani to a shi ne ake bauta ma to sai ka ga cewa ka zo da sabon al'amari shine suke cewa aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yake ke suke cewa yanzu za a sanya duk mutanen duniya ya zama a don bautar su guda allah su guda wannan abin mamaki ne allah ga guda mun yi mai yawa bai kamata a ce abin bauta ɗaya ba ne wannan shi ne sun su yi su juya su kasa fahimta su kasa sauraron manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine an sama'il qur'ani su juya su daina sauraron alqur'ani aw an wato mace ko kuma su kasa wato jariya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da cewa نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نعم تسألك نحن أعلم بما يقولون mu ne muka fi sanin abin da suke faɗa wannan ayar akwai wani da ake kira muhammad bin ishaqa mai rubutarwa to mai wani littafin nasira ya kawo bayani cewa wannan ayar tana magana ne akan wasu mutane guda uku manya-manyan shugabannin kafiran ƙuraitawa shi ne akwai utuba bin rabi'a da kuma akwai al'aknas bin sharif akwai kuma abu jahal wa'annan mutanen sun kasance suna wato gaba da yauwar manzan allah sallallahu alaihi da mutanensa cewa ba shi ne ya cancanta ya zama annabin Allah ba to wannan tare da haka sun suka abin nan suka je cikin dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karatun alkur'ani sai ko wannan sai cikin dare ba tare da sun yi haduwa ba ta cewa a hadu a wannan wurin a saurari ni manzan Allah yake faɗa su suka haɗu suka je kowa bai san da ɗan uwansa ba wannan kowa ya saurari alƙur'ani har zuwa asuba har zuwa fito alfijiri sai suka wace sun wace sai hanya ta haɗe su sai kowa ya tambayi kowa da ina kake kowa ya fahimci cewa da wurin sauraron karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake suka ce to wanda da muka yi ba sai ba idan mutane suka fahimci haka to mun buɗe kofa da su imani da wannan annabin ɗin. don haka kada mu koma irin wannan ko su da ne babba to suka wace akan haka a rana ta biyu ma suka sake haduwa ta ta cewa sun yi alkawari a junan su cewa ba za su dawo ba sai da gari ya waye ko kuma alfijir ya fito suka waye su suka sake haduwa a rana ta uku suka yi haka da wannan lokacin sai suka ce to yanzu ba za mu daga ba sai an yi alkawari ta da ran kowa bai dawo sai suka yi hakan gani to bayan sun yi hakan ga kwana ɗaya sai shi wato rabi'a ya tafiya ya je inda al-akhlas bin sharif yake ce mai ya ba hanzala ni da ni an ra'ayinka game da abinda mun ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa sai wallahi na ji yana karanta abinda na san ma'anar wani kuma ban san ma'anar shi ba wannan fahimci ne ake nufi wani ban fahimci ne ake nufi ba sai wallahi ni ma ina rantsuwa da wanda kai rantsuwa da shi ni ma haka sai suka fasa suka je inda Abu Jahal suka ce mai ya abul hakan ya kai abul hakan mi ka cewa game da mi an ra'ayinka game da abin da muka ji muhammad na karantawa shi ma ya faɗi wannan sai suka ce to yanzu ni an mafita yanzu mu za mu biyo min imani sai shi abu ce ko alama bai yi ba mun yi musahama da jayayya tsakaninmu da bani hashim idan suka yi abu kaza na alkhairi mu mamaye saboda samun daraja da ɗaukaka a cikin ƙabilan mu to ana cikin haka sai ga shi wannan ya bayyana a cikin su ya ce an yi masa wahayi take to bayan wahayi babu wata daraja da ɗaukaka da za a samu don haka a lokacin da ya zama a mun bi to mun goya musu baya zai zama ɗaukaka ta tabbata a kan su da mu don haka wallahi ba zan imani ba ba zan yadda ba to akan haka suka watsi ba su imani ba ba su yadda ba kuma har Allah subhanahu wataala ya nufi aka kashe su a wurin yakin wato ya yakuna da ake yi to wannan shi ne sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya an ji wannan malam yake cewa shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu a'lamu bima yastami'una man yi kowa sanin me suke saurare lokacin da suka je su suna sauraren karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izhum najwa haka ne ko lokacin da suke ganawa tsakanin da iziyar sami wani lokacin da suke sauraron shi annabi mu iziyar sami wani ilaika lokacin da suke sauraron sau na najawa da lokacin da suke ganawa wasu wasu abin da suke faɗa iziyar kula zalimu na lokacin da waɗannan azzaluman suke cewa in tattabi una illa rajulan masura ku masu imani ba wanda kuke biya kuke wa a sai mutumin da yake dan sihiri ko kuma wanda aka wa sihiri Allah ya ce mun kowa sana abin da suke ba to wannan sai Allah subhanahu wataala kamar hina yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hankuri da lallaci irin makirci da kullakullan da manya-manyan kafaran ƙurisha suke kullawa game da shi wannan shine abin da ya gama da wato abin da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul majadala yana cewa alam alam tara anna ya alamu masu fi samawati ma fi ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yawm ah, thumma yanabbihum yawm al-qiyamati bima bima ah, thumma yanabbihum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim alam tara ila allazina nuhu anin najwa هم يقولون بما نهوا عنه ويتناجون والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله سو wannan Allah subhanahu wataala yake cewa babu wasu mutane guda uku kun ga kama da waɗannan mutanen guda uku da suka zo sauraron manzon Allah sallallahu alaihi ga da yake yana sallah da daddare sai Allah ce babu wasu mutum uku a sai Allah ya zama lokacin da suke gana sai Allah subhanahu wataala ya zama shi ne na hudunsu ba wasu mutum biyar sai Allah subhanahu wataala ya zama shi ne na shida ɗansu babu waɗanda ba mutane na ganawa fiye da haka ƙasa da haka ko kuma fiye da haka sai Allah subhanahu wataala ya kasance yana tare da su kuma Allah subhanahu wataala zai ba su labarin abin da suke faɗa suke ganawa a ranar alkiyama kuma haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala mai bi ne kuma masani Allah matsukin sarki masani ga dukan komai yake cewa baka ga mutanen da suke ganawa ba lokacin da suke gana abinda suke tattaunawa akai an hana su akai amma ba su gushi ba suna ganawa ta hanyar ƙulla makirki ga manzanmu da kuma aikata zunubi da kuma wato kulla makirki da gaba da zalunci zuwa ga masu imani idan suka zo a wajen ka ya rasulullah sun su ma gaisuwa irin gaisuwar da bata dace da kai ba irin abin da Allah subhanahu wataala bai ci a zai shi karfi ba to wannan sai Allah subhanahu wataala ya sanar da manzansa cewa yana sane da abin da makircin da makin makirai suke kulla masa don haka Allah subhanahu wa ta'ala zama yana dan lafiyarsa ga wannan to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa nahanu a'lamu bima yastami'una idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa wa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masfura wannan kalmar ta in tattabi'una illa rajulan masfura suna nufin masu imani wanda suka imani da shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato dan sihiri kamar yadda suke faɗa suke siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa boka ne dan sihiri ne mawaƙi ne dukan wannan Allah ce a yake cewa fala ya fadallu wuna sabila sun bata sun kasa gano haƙiƙanin al'amarin ka sifar da za su fanta ta da ita dukan abin da suka faɗa sun yi kuskure shine a Allah subhanahu ta'ala Ke faɗa suna cewa wa'ajibu an da'awun munzirun minhum fa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab suna cewa suna mamaki da abin da muka sauka suwa maka ya annabi mu duka kafirai suna cewa lalle hakika wannan dan sihiri ne kuma makareci ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake bayanin su siffanta manzansa da cewa mahaukaci ne Allah yana cewa nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kamar yadda yake cewa fadhakkir wa ma anta بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين dukan wannan dai Allah subhanahu wataala yayi bayanin abin da suke kaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu diba suke boka ne wasu diba suke dan sihiri ne wasu diba suke mawaki ne dukan wannan sai Allah ya kore ya kore manzon sa cewa dukan wannan ba wannan bai dace da manzon Allah ba har cikin suratu ya sai yake cewa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin haka ne ko ba mu karantar da shi ba a waka manzon Allah bai ma dace a ce mawaki bane bai ma dace a ce yana cikin masu rera waka ba to shine Allah yake cewa fadallu dukan abin da suke jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bata ba su yi ba su yi kuskure kuma har abada ba za su iya gano waye manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda abin da ya gabata na rashin imani da kuma rashin wato karba da yadda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa gaba wa qalu انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا نعم سألت انظر كلمة كلمة سرارين كيف ضربوا لك الأمثال وكما كيف أنزام الله صلى الله عليه وسلم يا سكة صفا تاكا ina abin da suke gaya ma cewa mawaƙi kake boka kake ɗan sihiri kake Allah ce a fadallu duka sun yi kuskure ba za su sabila ba za su iya gano haƙiƙanan wato abin da muka aiko ka a kan shi ba ni Allah subhanahu ta'ala aiko manzon Allah sallallahu domin shi shine Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba boka bane kuma shi ba mawaki bane kuma shi ba ɗan sirri ba ne kuma shi ba ɗan sirri ba Allah ya tura ƙalu suka yi mamaki yaya za a yi a ce an mutu an tashi imanin imaninsu da wannan littafin da kuma wato bayanai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa qalu suka ce a idza kunna izaman yanzu ya zai yi idan muka koma wato ƙasa bayan mun mutu ha warfatan muka koma tarda a inna la suna khalqan jarida, yanzu anya wannan yana yiwuwa a ce an sake halitta musabuwar halitta suna ganin wannan ba zai yi ba to shine Allah subhanahu ya yi bayani a wani wuri yake cewa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wani lahu al-mathalu a'la ha bis ah, samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim Allah yake cewa ai Allah nan wato shine wanda ya kago halitta can da babu ta mai ihu shi yake zafi wato halittar wannan halittar kai hasali ma wa huwa hawan alayhi sake sabuwar halittar bayan ta lalace wato bayan sun ta kasance kamar da suke surantawa ta zama turka bayan ƙasa Allah ce shi ne fi sauƙi ga Allah maɗaukakin sarki shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma amruna illa wahidatan kalamin bil basar ba wani abu ne idan muka yi ta da halitta sai kamar mu sai kamar kimtawar ijiya dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine a mafi sauki bisa ga samar da wannan halittar ta farko wato wannan kamar da ba shi yake cewa a da ginar rijiya goma ya so kaga wannan da ake an abu sabo rijiya su zara a gyara ta da ya fi sauki to idan ya zama a wurin dan adam wannan yayin sauki ina ta ga Allah subhanahu wataala dan haka sai Allah subhanahu wataala yake nuna cewa wannan suna yi ne domin kore yiwuwar tashin alkiyama shine a wani wuri Allah subhanahu wataala yana cewa wa yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idza ma inna la bu'utuna aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirina la bu'utuna ila miqati yawmin ma'lum kuma innakum ayyuhal zalimun mukadzibun wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi lokacin da suka ce yanzu ina ya yiwa bayan mutu mun koma ƙasa mun koma tarɗa a sake tayar da mu har mu haƙuwayenmu sai Allah ce ka ce musu ƙul innal awwalina wal akhirina ka gaya musu halittun farko da na ƙarshe lamajmu'una Allah zai tattara ku ila liqati yawmin ma'lum wato zuwa ga wani lokaci wanda rana ce sananniya mun sanya ta tana nan zuwa babashi wannan Allah subhanahu wataala tabbatar da abu ne wanda yake zai yiwa to wannan yana daga cikin wato a cikin abun da ake kira wato rukunnan imani da Allah madaukakin sarki ne imani da ranar alkiyama da kuma alba'ad abinda ake kira shi ne rayuwa bayan Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwa din to أنا الله سبحانه وتعالى يسميك ya قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا وأنا sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul kace musu masu mamakin yiwuwar tashin alkiyama bayan sun mutu a tayar da su kace musu kuro ko da za ku iya ku kasance yuki aw qalila ko ku kasance karfi aw khalqan mimma yasfur fi sudurikum ko wata halitta wadda kuke ganin tana da girma a cikin tunananku cewa idan an koma wannan halittar baiwa a tashi wato Allah subhanahu wa ta'ala ne cewa wannan zai ta da su biye su kasance a wannan Allah yana so ya nuna wato kudurarsa da wato ikonsa akan yi wata da halittu cewa dukkan irin yadda mutane suka kasance bayan mutuwarsu Allah zai dace a wani hadisi duk da yake ban san hadisa ne ingancin hadisin ba wato wani hadisi na abu huraira da yake ba da labari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an ba da Allah labarin wasu idan suka yi kwanciya da iyalansu to za ku tashi a lokacin da shawar su tarzo domin gudun samun haihuwa sai da Allah sassana ya ce musu duk duban maniyin da Allah ya kaddata zai zama halitta to ko da wasu da duki aka azami sai Allah ya halitta da shi kaga samuwar wato namiji da mace ba shi ne hakikanin samuwar halitta ba halittar na Allah ta halitta ta bisa ga tsarinsa a bisa ga yadda so wanda yake wannan yana nuna mana cewa a kamar da muka sani akan samu saduwa tsakanin mata da miji amma ba a samu haihuwa ba to me yasa Allah subhanahu wataala ya tsara wanda zai haihu zai haihu wanda ba zai haihu ba zai haihu ba to a bisa ga wannan sai za Allah ya ishara cewa ko da bisa ga falalan dutse aka aza wannan manikin sai Allah subhanahu wata'ala ya halitta da shi matukar Allah ya kaddata wannan mani zama halitta ta mutum don haka a nan sai Allah ya nuna cewa ko da za su iya kasancewa duwatsu ko kuma ƙarfi ko kuma wata halitta wata suke ganin idan wannan halittar Allah ba zai iya juye da ita ta koma mutum ba to su koma Allah subhanahu ta'ala shine ne saki halittar da su sai da ake sun koma ƙasa ko kuma sun koma tarfa wannan an samu fassara daga magabata daga cikin akwai sahabbai kamar Abdullahi bin Mas'ud yake cewa aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum ko wata halitta wanda kuke gani tana da girma a cikin rayuwarku ku koma haka Allah zai sake tayar da ku sai ce ana nufi da wannan ko da za ku kasance mutuwa mutuwa ba ta suke dokar mutum ba ba ta suke dokar mutane ba to ko da za ku ga cewa za ku iya komawa mutuwa ba iya kanta annan ba to mutuwar kanta ma Allah subhanahu wataala zai rada ita ya kashe ta hasa ta wani hadisi da manzo Allah sassa ya bayani cewa a ranar alkiyama bayan an yi hisabi yan aljanna na aljanna yan wuta na wuta to za a zo da mutuwa a hawane tudu wanda yake wannan tudun za a kira yan aljanna su leko sai a ce kun san wannan halittar su su ce eh, sun gane ta wace halitta ta su ce mutuwa ce a kira yan wuta su ma a ce kun san wannan su su ce eh, sun sani wace halitta ta su ce mutuwa ta a nan sai allah manzo allah sarfa yake cewa sai a kama wannan mutuwar a yanki sai a ce ma yan aljanna alkulud ku dawwama a cikin aljannatan nan ba za ku mutu ba har abada su ma yan wuta a ce musu kulur ku dawama a cikin wuta ɗin nan ba za ku fita ba har abada shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma yan aljanna lahum ma yasha'una fiha a eh wadadina mazidi a urkuruha bi salam zalika al-yawm al-khulud yace ku shiga wannan aljanna da aminci kuma zalika Yau da khulud wannan shi yi yini na dawama na jindin nan a cikin aljanna ma yan aljanna 'yan wuta sai Allah subhanahu ce mutu sun ma la yamutu fiha wala haya. yan wuta suna a cikin wuta A cikin wuta din nan la ya mutu ba mutum dan wuta ba zai mutu ba wala haya ba zai ingantacciyar rayuwa ba saboda me babu mutuwar da za ta zo ta doke shi balle ya mutu sai kauna tida a ce da ya mutu amma mutuwar babu ta saboda ne ita kanta mutuwar an kashe ta an yanka ta to anan dai abdullahi ibn mas'ud sai yake ne cewa anan ana nufin khalqan ma yakbur fi sudurikum ita ce mutuwa ko da mutuwar kanta da take ɗaukar rayuka za ku kasance to ita kanta mutuwar ɗan abinta mutu ne kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya rage ita da haka ta ko koyaya kuka kasance to sai Allah ya sake tayar da ku to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa فسيقولون manyan aiduna za su to yanzu in mun mutu wane ne ya isa hidawo da mu bayan mun mutu sai Allah ya ce ka ba su amsa yace ni qulil kun fatarakum mara Ka ce musu wannan wanda ya halitta ku farkon lokaci Shi ne wanda zai sake halitta ku ku kasance mutane wato sai ai muku hisabi a ranar alkiyama wannan Allah subhanahu wataala yana ishara ga cewa shi ne ya halitta mutane a lokacin da babu su sannan shi ne zai sake halitta su bayan sun mutu shi ne Allah subhanahu wataala ke ta hal ata halal insani hinun min ad-dahari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min na amshajin nabtalihi wa ja'alnahu an basira Allah yake cewa hal'ata ata insani irin min ad-dahr tabbas an yi wani zamani wanda ya shuɗe ga ɗan adam lame kun shi a mazakura bai kasance akwai shi ba ma balle a ambace shi an yi zamanna wato shekaru lokuta masu yawa waɗanda babu ɗan adam sannan Allah subhanahu ala ya zamar da shi malin masu kake to da Allah ya ishara ga cewa an samu ɗan adam can babu shi to kuma za a waye gari wani lokaci babu shi ne abinda Allah ke cewa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram to anan ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul allazi fatarakum awwala marra kaga ya musu wanda zai saki halitta su ba bayan sun mutu shine wanda ya halicce su a farkon lokaci sai Allah ya amfani da kalmar qul allazi fatarakum awwala marra malama suka ce kalmar fatara ita ce halittar da aka yi canda ba alamunta kuma ba ta da kama sai a yi ta shi ne Allah yake cewa alhamdulillahi fatirar samawati wal arzi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a yazidu fil khalqi ma yasha Allah shine wanda ya halitta sama da ƙasa wannan hatta kuma Allah ba wani ya koya ba shine ya kirkira halitta canda babu ta ba alamunta bai ma ga wani ya yi balle shi koye shi to shi ne ma'anar kalmar fasara an halitta abu can da babu shi babu iri ne sai aka halitta shi daga baya ba tare da an koyi wani ba shi ne ke kulin da zai fasara kuma auwala ba ka gaya musu wannan wanda zai zaki halitta su bayan sun mutu shi ne wanda ya halitta su a farkon lokacin da can da babu su sai allah ce fasayin da zuna ire ka rukusa za su kama jinjina kai iskin za'a domin ne domin izgiri ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar da muka sani har ma muna da wannan al'ada za ka isko za a yi magana da kai ta nuna yarda ko girmamawa ko jinjinawa ko suwa ko katsantawa ko Ka kaga mutum ya girgiza kai ya jinjina kai alamun maganar nan ya yi da ita ko jinjina kai alamun cewa bai yarda da maganar ba ma'ana yana tsare to shi ne Allah ke kusa yin zuna ilaika rusan waya kuluna matawa sun su to yanzu yaushe ne yanzu ɗan har a ƙaddarta abin zai faru to yaushe ne shi ne Allah subhanahu wa Ala yake ce musu a ta amurullahi fala tastajiluhu ta ce alƙiyama din nan ba ya fazo ku daina gaugawa Allah yake cewa in zarabatis sa'atu sa'atu wan shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatin yukhriju wa yaqulu sihrun Musamman. wa kadzabu wa tabu awa'ahum wa kullu amrin mustaqim Allah yana ce musu wannan tashin alkiyama ya bayo kusa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yana cewa bu'istu ana wasa'a ka hatini an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama kamar waɗannan furutan guda biyu har yake cewa ni ina daga cikin ashraqus sa'a ina daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda ne saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe idan aka ce annabin Karfe daga gare shi sai tashin duniya to na ƙarshen ya zo kenan ni zai biyo baya kenan sai tashin duniya da haka manzo Allah yake cewa shi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma shi an aiko shi tsakanin shi da tashin alkiyama kamar wannan manzo Allah ya nuna farcen samanuni da kuma na tsakiya shi ta tahowa sai aiko shi an matsayin wannan farce na tsakiya abinan sai an matsayin wannan farce na tsakiya ita kuma tashin alkiyama ita an matsayin ke nan babu nisa ga tashin alkiyama kisa za mu ga idan muka koma a tarihin tsira wato za mu isko da manzan Allah Sallasana Allah na karɓar rayuwa sai fitina ta sallamo a cikin duniya har yau kullum farwa take har abu sakawo Allah ya mana kariya da duniya. ya tsare mana imanin mu da addininmu da mutuncin mu shine Allah yake cewa fa na mani iduna قل الذي فطركم أول مرة فسينجدون إليك na ويقولون متاه قل عسى أن fari ba. Allah ya ce ka gaya musu wato ya yi kusa wannan kalmar ta asa abdullahi bin abbas ne yake cewa duk inda ta zo cikin alkur'ani ta yi aiki in ba wuri biyu ba ko ina tana nan bisa da ma'anar da cewa tabbas abin ya yi kusa ko kuma zai faru ko ya faru in ba wuri ba ina iya mantawa da wuri ɗaya da yake cewa a tsara kogo in tsallaka kunna an yi zillahu a zuwa da kairar min kunna musulmatin mu'minatin kafin har zuwa ƙarshe da ce wannan a sati ɗaya abba ta aiki ba da ya uwarta da ce ko shi ko Allah ya sanya sharaɗi da manzan Allah ya sake matansa to zai mai abinda da koye masa alƙawari a tsarar an a inda da kunna an yi zilahu khairan min azwatin khairan min kunna to yace sai zama manzan Allah bai sake su ba da ya sake su kuwa to lalle kuwa Allah zai ba ni canjin waɗanda suka yi su kamar da Allah subhanahu wataala zero wato sifofin da ya yi masa alkawarin zai auratar masa da waɗannan matan wato da ya sake su da haka kenan wannan asar abin daga wannan kauli na imam ana abdullahi bin abbas kenan tabbas tashin alkiyama ya yi kusa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shine Allah yake cewa kul asa an yakuna qariba sai Allah ya ce yauma يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا نعم da Allah ce yauma ya da ukun fatasta jibuna bi hamdihi ranar da za a tayar da ku sai ku karɓa ma Allah maɗaukakin sarki bi hamdihi tare da masa godiya wanda malama suka ce kalmar bi hamdihi idan aka ambaci alhamdu godiya ga Allah za ka iskowa zai wannan godiya ɗin masu imani To kuma waɗanda ake magana da su a nan marasa imani ne to ya za a yi Allah ya ce ranar da zai tayar da ku ya kira ku ku karɓa masa tare da kuna godiya ga Allah wannan daga cikin wato magabata suka ce nan ba ana nufin wannan godiyar ba a a yace bai amrihi wa da'ati a ranar nan babu mai wa Allah kangara kowa zai miƙa waya ga kiran Allah maɗaukakin sarki don haka suka ce anan ana nan bi hamdihi ma'ana bi amrihi wa da'atihi subhanahu wa ta'ala ranar nan kan babu gaddama a nan duniya sun yi gaddama sun ki karɓa kiran Allah amma a ranar alkiyama ba za ku karɓa kiran Allah ba za su yi da'a da biyayya ranar da da'a da biyayya ba ta da amfani wasu malama suka ce a nan ana nufin masu imani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ta yauma ya da ukum kamar yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma masu imani ce ranar da Allah zai kira ku su masu imani tare da kafirai to ku fasastajibuna kuna karɓa ma kiran Allah bihamdihi ta da godiya ga Allah suka kawo tiya manzo Allah sallallahu cewa gane nan ina kamar ina ganin masu imani a ranar tashin alkiyama ranar da za a tada suna cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur suna cewa mun hore ma Allah ha allazi azhaba annal hazan wanda ya kawo mana bakin ciki da damuwa na ranar alkiyama haƙiƙa ubangijin mu da gafurun mai yawan gafara ne ga zunuban bayansa kuma shakur mai ba da sakamako ne ga ayyukan da masu imani suka yi manga sakamakon mu Allah mun gode suka ce don haka wannan ana nufin wa ana nufin masu imani shine yau mai yad'ukum fasastazibuna bihamdihi kenan antumul mu'minun ku masu imani za ku karba ma kiran Allah a ranar nan ta da godiya gare shi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum qalu inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim to wannan a ranar alkiyama masu imani za su tattauna a nan duniya sun kasance cikin matsala sun kasance cikin damuwa sun kasance abin tausayi suna tausaya ma kansu kuma sun kasance masu tagayyara tsakanin al'ummomin da suka rayu abin a cikinsu saboda tsangwama da cutarwa amma sai ga shi a yau famanna lahu alaina Allah ya yi mana baiwa wa waqana azabar samu ya tsare mu daga azaba wato mai guba ko kuma azabar wuta mai radadi Allah shi kare mu da haka suka ce anan ana nufin masu imani shine fatasajibuna bihamdihi sai Allah ce wa tazunnuna illa bisum illa qalila za ku zaci a zaman da kuka yi a duniya idan aka auna shi da abin da kuka huskanta ko kuma aka auna a rayuwar wato ranar alkiyama za ku ga rayuwar da kuka yi duniya ba wata abace kamar kawai kun dan zauna ne wani dan lokaci dan tsino Allah subhanahu wataala yake ba da labari game da game da masu imani kamar da muka bayani a bayanin malama a wannan fasirar ta baya wasu ka ce ana nufi anan da kafaran ake idan suka tsinkai azabar Allah wanda take za a dawama dindindin za su ga cewa ai zaman da suka yi a can duniya ba wani zama ba ne zama ne ɗan tsino kamar da Allah yake cewa wa mal hayatu duniya eh? illa mata'un eh, akwai tsalili ko Allah yana cewa rayuwar duniya ba wani abu ne sai ɗan jin daɗi ɗan tsino ɗan wani lokaci shi na laike cewa la ta na kuma hayatu duniya wala kuma billahi da garun kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ku shanta ke ku yi a ba za a tada ku ai muku hisabi ba a'a akwai wani wurin zama na dindindin wanda yake dukan abin da mutum ya zo da shi shine zai ci gaba da wato amfana da shi in sharri shiga sharri in kuma alkhairi ya zo alkhairi don haka kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku to shine Allah subhanahu wataala yake cewa illa bisun illa qalila sai Allah ya ce wa kulli ibadi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نعم to Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kulli ibadi kace mabayina anan mala yace ana nasan almu'minun masu imani ake da su wa kulli ibadiyar mu'mini ka ce ma bayina masu imani nan Allah ya ce bayansa masu imani so anan da ya jingina ya jingina bayan masu imani gare shi wannan malama suna cewa wato idafa ce ta tashriki da kuma takarir Allah na so ne nuna ma masu imani cewa suna da matsayi da daraja tunda har ya jingina su zuwa gare shi dukan halittun duniya bayan Allah ne amma sai keɓe kuma su imani ce bayina kamar yadda Allah yake cewa wa wa ibadur rahman allazina yamshuna al-ardi hawla wa idha khatabahum ad-dahiruna qalu salama kaga sai Allah ce bayan Allah ne rahama anan yana so ya nuna darajar su da matsayin su cewa mutane ne ne na Allah wanda suke da wata sifa wadda ya tuntunta kowa ki kokarin ganin cewa ya tubbanta da wannan sifa din da yadda Allah yake cewa wa kulli ba kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah shi mana Allah ya kira masu laifi yace kada ku manta har yanzu dai kuna nan karkashi na kuke ku da kuka wa ku ta'addanci na saban Allah to kada ku yanke kauna daga rahamar Allah to wannan malama suna kiranta idafatu tashri' wa tahrim wato idafa ce da Allah yake jingina bayi zuwa gare shi domin ya nuna darajar su da kuma ɗaukakar su da karamcin da yi musu sai ya ce ka ce musu ya ƙulu su faɗa ma da yake cewa nan da Allah ya ce wa kulli ibadiyar mu'minina ya ƙulu su faɗa iza daral kalamu fi ma bainahum idan zance ya kasance tsakanin su ga abin da za su faɗa mi za su cewa allafi hiya san duk abin da za su faɗa ta zama kalma ce mai kyau mala yake cewa ma'ana ana ana son allutuf ana son tausawa ga maganar da za ka wa ɗan uwanka to wannan bayani wasu malama sun ce anan Allah subhanahu wata'ala yana kiran masu imani ne idan magana ta kama tsakaninku da marasa imani kafin rai me ya kamata ku faɗa eh, shi ne wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan su faɗi kalmar da take ta tausayawa da ta tausasawa domin domin su kasance masu kira zuwa ga addinin Allah wanda yake suna magana ne da kafirai a magana da kafiri kafircin da yake buka gare shi ba Allah yana son shi bane sannan kuma su imani ba karuwa za ku yi da kafircinsa ba imanin sa ne abin da zai zama muku karuwa kuma za ku samu wato sakamako na imaninsa idan ya yi imani ya da magana ku da haka idan za ku faɗi magana zuwa gare su to sai ku faɗi magana mai taushi mai sauƙi mai abin nan mai sauƙi wadda za su tasa su fahimce ku har su imani da abin da kuka imani da shi shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan wannan ahlul kitabi kenan haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana dan haka idan za ku yi magana da kafirai tare cewa makiya ne gare ku to duk da haka nan kada ku doki bangare na kiyaye da tsakanin ku da su sai ku doki bangare na tausasawa domin su fahimci ku fi imani da ku a da abin da kuka imani da shi domin ku ƙaru imanin su ta zama kuna da wata shiya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su na ladan abin da za su yi aiki da shi na imani da littafin da aka saukar kasuwa annabin ku sallallahu alaihi wasallam to wannan wasu malama suka ce ana nufi idan za ku magana da kafirai to anan kamar da muka gani mala ya tafi da cewa to tsakanin ku idan za ku magana tsakanin ku akwai buƙatar ku kasance wato kun kyautata kalmomin da za ku yi amfani da su tsakanin ku shi ne wani malami yake cewa anan idan har aka ce ana son tsakaninka da wanda yake ba mai imani ba ka faɗi kalma wadda suke mai taushi mai tausasawa to ina ga mai imani ɗan uwanka sai zama wannan ayar ta zame ga baki ɗaya duk wanda za ka magana da shi a magana ta fahimtar addini ko magana a ta ma'amala ta addini rayuwa ta addini to akwai buƙatar ka faɗi kalma mai kyau shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama to duk abin da zai faɗa ya zama alkhairi ne in kuwa ya leka ya gaba alkhairi bane to shi kama bakin sa to shine wallahu a'lam to shine Allah yake cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan sai inna shaytana yanzaghu bainakum ku sani shaytan na rura wata gaba da kiyayya a cikin zukatanku ma'ana anan a lokacin da kuna magana da kafirai to ku bari ma shi ɗan na nan kusa kina ƙoƙarin tuta musu wato gaba da ƙiyya da kyamaku a kowane lokaci kuka faɗa musu kalma mai zafi to suna iya cewa ku kasa fahimta ku ku yaƙi da gaba da cutarwa ta kasance tsakaninku wanda yake ba shi ne manufar Allah ba subhanahu wa ta'ala haka a tsakaninku masu imani idan magana ta faru tsakaninku to ya kamata ka san kalmar da za ka faɗi saboda shi ɗan nan madakata yana ƙoƙarin rura wutar gaba da kuma kiɓa shari a cikin zukata kada ka yadda wata faɗa wata kalma shi ɗan shi amfani da ita sai zama ya sanya tsiya da gaba tsakaninka da ɗan uwanka mai imani wanda yake za ka yi da yi a wurin Allah maɗaukakin sarki to wannan shine don haka Allah ya nuna mana menene addalilin da yasa aka ce idan za ka faɗi magana ka faɗi magana mai kyau saboda guji ma sharrin shiɗan da ce inna shiɗan ya zabu bai na kuma shiɗan na nan wato yana ƙoƙarin rura wuta ta gaba da ƙeya da hasada da jayayya da ƙin yarda tsakanin ku da sanya wato gaba wadda kake za ta yi sanadiyar halaka ku kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake cewa na shaitan yanzu mu bainakum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina saboda shi ya kasance ga mutum maki kuma kiyayyarsa bayyananne ya ce a duk mai hankali ya fahimci cewa akwai gaba tsakani ne da shaitan don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul adinan qaha afatattakhudunahu wa dhurriyyatahu a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala yanzu za ku yi mashi kan za ku bi shi kan za ku bi hannun shedan za ku yi aiki da shi wasiyar shedan ku rike shi majalinci ku saki Allah Ga shi kuma matsi ne gare ku ya yi muni ga mutumin da ya saki Allah ya kama wasiyar shedan Allah ya kare mu daga sharrin shedan sai Allah yake cewa gaba eh muna kana farka ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا نعم to anan wasu malama suka ce wato anan kamar Allah subhanahu wataala ya fassara wace kalma ce za ka faɗa wani usulubi wani salon magana ne za ka bi a lokacin da aka ce ka faɗi kalmar da take mai kyau sai Allah ya ɗauki nauyin bayaninta sai yake cewa ka ce ku ce musu rabbukum a'lamu bi ubangijinku ubangijinku shi ya fi sanin mu a matsayinku ma waɗancan malama da suka ɗauki cewa ana magana da kafarai ne mana in magana ta kama ku da kafarai a ma'anan matakin da suke na kafirci idan magana ta kama ku tare da cewa suna shirka da Allah suna aikata kafirci to kada ka rito barabbarau ka ce mai ke da akahiran Allah mushriki Allah ce inna rabbakum inna rabbukum a'lamu bikum ku shine mafi sanin matsayinku nan wasu malama suka ce ma'ana Allah shi ne ya fi sanin wayaccin cinci wato ya zama shirayi Allah ya shirya da shi wane ya tintinci ya zama wato bisa ga bata kada Allah shi da shi da haka tun da har haka ne Allah shi ne mafi sani wanda ya yi tuntumtar a shiryar da shi ya shiryar da shi wanda ya kasance ya yi a batar da shi ya kasance bisa ga bata to kai ni a taka. a nan ba za ka wa kafiri buri ba na cewa goge ba cewa kai mai imani kake ka faɗi magana kana alfakari a wannan ba yakin ka bane wannan ka samu kanka mai imani taimako ne na Allah shi da ya samu kanka kafiri ka sani ba wani abu kawo Allah ba wanda ya hina ce yi ka mai imani shi asali ba wani abu yawa Allah ba wanda a kanki Allah subhanahu wata'ala yi shi a matsayin kafiri wato mashirki, wannan kaddara ce ta Allah tsari ne na Allah a bisa ga ilimin sa wannan ya cancanci a shirye da shi wannan ya cancanci zama batacce da haka kai ni addasa da haka Allah ce rabbukum a'lamu bikum Allah ubangijinku shine mafi sani ga halayenku da yanayenku da waɗanda suka cancanci a shirya da su in ya ci ayar hamuku idan Allah ya so sai shi muku rahama au in ya ci ayu abdubukum in kuma ya so sai shi muku azaba wato wannan kamar da wata aya ta zo a cikin wato suratul abin nan suratul ali imran idan ban manta ba wato da Allah subhanahu wataala ya mana bayani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasu kabila mugunya addu'a ko kuma mutanen ba'ifa mugunya addu'a a lokacin da ya je kiransu zuwa ga su imani da Allah da abin da aka sauka zuwa masa da cewa shi manzan Allah ne suka kasa suka gama shida wawayen mutane suka binnan suka kama jiwar manzan Allah sallallahu har yayi tuntube jini ne ne zuba wato sai ya dawo shina yan addu'a game da waɗannan mutane a wani ƙauli wato suka ce a wannan a wurin yakin abin nan da yakin a yakin uhud har manzo Allah ke cewa kai kayfa yuhlilu Allah qauman an fa'alu lil nabiyihim yake cewa yaya Allah zai tsirar da mutanen da suka yi wa annabinsu irin wannan mugun aikin aikin aiki manzo Allah ya cigaba da musu addu'a sai Allah subhanahu wataala yake ce masa imma a laysa laka min al-amri shay'un manzo Allah wannan ba aikin gaba ne na su imani da kai eh eh wannan mugun aikin da suka yi ma ka kare su bai kamata kai musu mugun addu'a ba imma eh, imma an أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله يكفي الله ba hannunka bane ba ga hannunka bane shiryar ko dai Allah subhanahu wataala shi musu gafara shi ko ya azurtar da su wannan tabbas sun kasance azzalimai sun cutar da kai amma ya musu mugunyar addu'a to bai kamata kai musu mugunyar addu'a ba da haka sai manzon Allah ya dakatar da musu mugunyar addu'a to shi ne a nan, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbukum alam bikum in ya yasha yarhamukum aw in ya yasha yu'adhibukum Allah shine mafi sani halinku da matsayinku a wurinsa idan ya ga dama sai shi muku rama in ya ga dama sai shi muku azaba a kusa ga nan da kun kai sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka alaihim wakila kai ya rasulallah mu aiko ka ba game da su dole duniya sai kasa sun yi imani ko suna so ko ba su ba aikin ka bane Allah subhanahu ta'ala yake cewa la ta'ala inni mufassir illa man tawalla wa kafar an fa zakkir bil qur'an wa anta ma anta alaihim bi jabbar ma anta alaihim bi jabbar fa zakkir bil qur'an man yakhafu wa'id Allah subhanahu ta'ala yake cewa ba mu aiko ka ba a matsayin dole duniya sai ka tilasta samun mutane sun yi imani a'a kawai da kai wa'azi da wannan alkur'ani wanda yake wa binan Allah subhanahu wataala ya kaddace shi zai shiryu wanda kuma Allah bai kaddace shiryu ba ba zai shiryu ba illa iyaka ne kai ka isar da sako shine abin da aikin ka shine wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka ba a gare su domin ka kasance dole sai ka yi imani wannan ba aikin ka bane imani aiki ne na Allah subhanahu wataala kamar da yake cewa ah, laysa alayka hudan walakin Allah ji man sha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin sai Allah yake cewa gaba ko lokaci lokaci ko to to da yake ah, an nuna cewa lokaci yayi dan haka zamu dakata anan da fata abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladarsa kusuran da ya auku Allah ya yi mana ya fitar da shi a cikin zukatan masu saurare a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan darasi daya daga cikin hanyoyin da za su yi sanadiyya a gare mu a ranar alkiyama سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.